eh to ban ga wani abin mamaki ko kuma damuwa ba da list ɗin da aka fitar din ba shi tsammani ya bambanta sosai da wanda ya wuce ba idan kawai waɗansu ministoci irin su nan da sauransu wanda ba su dawo ba ah, amma dai essentially dama wanda ake tsammanin za su dawo din kamar su mana adamu adamu da su hadi Sirika da su Dukkan Suleiman Adamu ila ina ga wa'annan ɗin sun dawo kuma ina ga babu laifi a dawowansu eh, idan aka duba eh, abin da suka yi waɗansu su sun yi aiki mai kyau eh, a cikin halin da suka samu kansu a ciki akwai kuma irin su malam isa ali fantami wanda yaro ne arziki ya yi kokari sosai a waccan hukuma da aka bashi to yana da fata a matsayinsa na gaminsa zai ƙara kokari To kamar waɗancan da ka ce ba su dawo ba, ana iya cewa rashin dawowansu zai yi tasiri ko kuma kamar ba gamsu da rawar da suka taka ba kenan? Eh to, ba mu san dalili ba, kasan da yanayin siyasa yake da kuma wannan abu ne wanda mutanen da ke kewaye da shi shugaban a akasari suke yi sannan shi kuma ya duba ya sa hannu idan ba mun jira mun ga abin da aka bewa kowa ma'aikatar da aka bayar ba to zai yi wahala a yi wani dogon sharhi a kai ba na jin waɗannan waɗanda aka kawo tun za su bambanta da su ma waɗanda aka sauke ɗin. Wato kamar ba ka da wani ƙwarin gwiwa ke a kai kenan. Ya eh, to idan ka duba irin su Layi Muhammad da su Rafashola a cikin abin ai babu yadda za ka yi ka ce za ka samu wani ƙwarin gwiwa. wannan da mutane ne wanda to da wahala a ce dai sun tafuka komai ga matsalar lantarkin nan da sauran hukumomi da ma'aikatu guda uku wanda aka baiwa shi da fashola gaskiya abubuwan da ke faruwa a ciki eh, ba na jin abubuwa ne na kwarin gwiwa kuma tun da ike ba ƙara yawan ministocin ba to kaga yana yiwuwa a sake ɗiban waɗannan ma'aikatu guda uku a sake bashi kuma babu abin da ya sa a baya lantarkin nan dai yana nan dai har yanzu kamar yadda yake a da eh, kuma a waɗansu lokutan ma za a ga ya ma kada komawa baya fiye da daɗi to hanyoyi kuma ga su nan eh, babu abin da aka yi sosai mu dai musamman a wannan bangaren to so kuma ba mu san waye za a baiwa kamar ma'aikatu irin ministry of finance ba harkar kuɗi bare mu ce mu wanda muke daga wannan bangare za a kyale a riga da kuɗi akan eh, ayyukan da suka shafe mu wataƙila abin da aka yi ta yi na danniya a baya a ci gaba da shi tunda dai mun ga sunayen ba wani bambanta suka yi ba sosai. Dakta wani irin nauyi ne za a ce yara taya ga su waɗannan mutane da za a tantance a rantsar da su? To nauyi dai na kamar tabbatar da gwamnatin ta ci nasara a kan manufofin da su sa a gaba wataƙila za a dora musu wannan nauyi din amma kowa zai ɗauki nauyi ne daidai da aikin da aka bashi da kuma goyon bayan da aka bashi goyon baya walau launin siyasa a nan a shugaban kasa da kuma goyon baya na yake da yake bukata wani duk gudanar da ayyuka akwai lokuta da kuma duk wurare da yawa inda ministoci za su mika bukatar su wanda kuma already an riga an yi approving kamar a da majalisar koli amma kuma kaga an yi shekara uku babu abin da aka yi ba za su kora su sun kobo ba waɗannan abubuwa idan suka gama shekara huɗunsu su to sai a duba irin halin da suka samu kansu a ciki kafin a ce ko sun yi kokari ko kuma ba su ba. Dr. Aliyu Tilde mun gode sosai da wannan bayani. Na gode kwarai.